ce biyu shi za su shehu ya ce assalamu alaika ya saniyas na yin wujud ka daunan gurin ina ma tafsiri sai ka kasa gane assalamu alaika ya me wai baka ji yadda ya gina lara ina habibun barhamu habibun barhamu shewa abin da ya ce assalamu alaika ya saniyas na yin wujud kafin a zo falon ma a ranar man aujadahu Allahu qabla wujudul wujudi nan gurin daga kin kawai sai fitar buruzu ta jallasa ta awwalu kenan annabi ya girma shi sa an ana cikin qur'ani ne, shi da Allah kawai sai su yi muku wani abu sai ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ahad ko in na ce maka da Allah kai baka gaya me nake nufi ka gani ko baka gani shin da Allah ka yi baka gaya a kai, alam shin tara baka ga kai fa fa Allah rabbuka eh ko ba kan ce yan bi sahabin fili kusa ce kai fa fa Allah rabbuka bi adin fa ai can nesa ce me ya kusa ya kamata ta zama bala ya rabu na gari ko to in duk ka rikice za ka ji ya ce maka farko sai ya ce musu la tu duniya, ko ba haka bane a ƙarshe sai ke ce musu ana na arifin bi nubuwati ana nabiyun arifin bi wani ya ce matakunta biyan ko jabir kenan ban labarin farkon abin da Allah ya fara halitta ya ce farkon abin da Allah ya fara halitta hasken annabinka shi sa shi ce fa minhu abuhu minhu musa kalimuhu dawo da wannan kazal khillu ba'd ruhu wa huwa habibu fa minhu abuhu in ka ainihin abin to abuhu minhu ba na jin daɗin yadda kuka ji ina waye operator sound din yanzu abin da ya mayar yanzu ba na jin daɗi ya gyara shi irin na ɗansu faminhu abuhu minhu musa kalimu kai kun san miƙe wannan da nai to shehu nake wa haka <laughs> subhanallah minhu abuhu minhu musa kalimuhu kazal hillu wa huwa habibu wato wato wanda yake jin diwani da hausa ina jin tausayinsa kai wanda bai jin hausa ma ya kake ji in ana yi wanda bai ji da hausa ma ki ji shi na rantse muku da Allah wata rai ina karanta diwani sai na yi ƙarfin gura a ɗaki na na yi ihu na yi ihu na ce kai shehu amma haka kadaran mu ya fita in na ji an yanko wani baitin an ajiye wa annabi Muhammad komai annabi ne shi koman Allah annabi ne shugabansa Allah ne kaɗai shugaban wa to a cikin Allah ma to annabi sarki inda lahi rasulullahi har a gaban Allah ma annabi Muhammadu annabi dan haka yana iya yin duk abin da ya ga dama da duk abin da da duk abin Allah annabi yana iya yi yadda ya ga dama kuma duk abin da ya yanka ta yanku kakkace mun yaya ake ciki annabawan Allah ma annabi Muhammadu ne annabi kai ba za ka hura hanci ba a ce annabin ka annabin annabawa ne ko al'anbiya jami'uhum ahya'u lamma ata baitan muqaddasa ja'u sallabihim wa hum ladayhi hiwila kana wa kulluhum ma'amuma kai in annabi bai shugabanci wannan wujudin ba ta ina za ka ji ya ce fa man ba al-mukhtaru fa huwa mubai'un li rabbi ilahi al-arshi zalika ashmahu Allah da kansa ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yadullahi kai ko ni na faɗa ba ma ramaiti iz ramaita walakin inna Allah ba tashbihi ba ne ina malaman larabci ko tashbihi ne ta haƙiƙi ne ko tashbihi ta haƙiƙi ko can cewa mutum da yake takama da shi na yi raga-raga da shi an fahimta na tun yi hadisin da ayoyin alƙur'ani na tunkuye shi da maganganun malamai sannan na wuce ma na ce ni ba ta nan nake yi ba yanzu ni maganar sai na muhammadu rasulullahi ne ko mahaifinsa annabi ne kuma dan abbasu ne ya fassara ayar in kuma wani ya isa yi tafsiri akan tafsirin abdullahi bin abbas ka musu amma ina son mu mu canja propaganda mu daina zama kullum mu ake kawo hari muna karewa mu koma kai hari mu ma tun da aka fara tun da kasu jalaluddinin siyudi su ake kawo hari suna kare kuma wallahi duk sun san wannan maganar amma ba wanda Allah ya bashi basira ya san jakiyar ya ce to ai zai yi Abdullahi nan annabin Allah ne sai ai ta rigima mu ma mu tsaya a nan tunda muna da nasi sai mu wuce ji ba su so a yi maulidi in mun zo maulidi kuma tarihin annabi muke faɗa da haihuwarsa da rainansa da labarinsa kissarsa ujizarsa, wannan duk a gurin Allah muka koya har sallamar da muke a gurin Allah muka koya assalamu alaikum ya rasulullah a gurin Allah muka koya yaran ya cika kwazo kwakyariya to ba kwakyariya ne an bayyance ni ko ba kwakyariya ne ba ba Allah ne ya ce da mahaifiyar annabi Musa ba an naqdi fihi fi tabuti faqdi fihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khuzuhu aduwwi wa aduwwu wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini iz tamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farja'naka ila ummika kai ta سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى da Allah wannan ba labarin to annabi Musa ya fi annabi Muhammadu ne mu duro kan عن النبي isa ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله يتي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تعزني قد جعل ربك تحتك سريا to za mu irin na garda kuma hauzi ne ki jin dan in na halatu tusangal alaikum rabban jami'an fa kuli wa sharabi wa qari aina fa imma tara inna min al bashari adan fa quli inni nadartu lir rahman zaman falan ukallima al yawma insiya fa tadbi ko ma tahduhu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariyan ya ukhti haruna ma kana abuki wa asai ma kanat ummuki bagiya fa sharat ke kake raina mana ya zaki ki nuna mana wani jariri kice zai yi magana قالوا كيف نكلمه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا جعلني مباركا إنما كنت أصلي بالصلاة والزكاة ما دمت برا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا عندما كوي سلامة سيتي والسلام عليّ akan Yahaya ya ce ya yi ha huzur kitab wa atana wa hananan min nuna zabi wa gan barran bi wani da walakum jabbaran asiyan wassalamu alaihi shi sa mu ma ana cewa sai ta haife shi sai mu yake mu ce assalamu alaika tunda haka muka ga Allah ya yi musu daga gurin Allah muka kuma sai ka ce to ai ba mu ga haihuwar annabi a cikin alkur'ani ya to a cikin old testament ka ga haihuwar annabi Musa a cikin new testament ka ga ta annabi Isa Ana bayan da yake da bukatar labari da da wani littafin bayan Qur'ani za ka ji haihuwar annabi Muhammadu a ciki. Isa kuwa an bada ta Yusufu annabi Muhammadu ne mafi ala ba da tasa. Mu'ujiza an bada ta Musa amma tilka biyan mini ga ya Musa hiya asaya. Daukau ala ya shigo ala gani na da kiyama yau fa me ne Qur'ani ce su. To Allah ya saka muku da alheri wallahi ba mu da kamar manzan Allah Sahabai sun wanka ji sun ce ya rasu da fansar ranmu da iyayenmu wallahi da gaske muke mun zo gurin mu ko himma ya ji zai iya ajiye kansa da 'ya'yansa da duk abin da ya mallaka a kan annabi Muhammadu me muka yi ne ma me muka yi wa manzan Allah ne ma ka tuna irin abin da ka sa kai ko ɓoye zunubin da aka yi naka na gaba ya isa ka tafawa annabi Muhammadu mu tafa manzon Allah bayan an boye zunubin aka Alhamdulillah, Allah ya bar mu da annabi eh saboda haka mu rike wannan hanya ta manzon akwai sauran karatu amma addini ba shi maulidin gidan sharifai in Allah ya bani ikon dawowa ku sani kuna kan hanya ta. kuma hanya mafi sauƙi kun ga ɗariƙan nan ba ta 'ya'yan fatima ba ce albishirinka ka daina yaudarar kanka in ka ji an tsokuni ɗariƙa an tsokuni maulidi an tsokuni iyayen annabi an tsunkuni ababalin an tsokuni laya an tsokuni ceto an tsokuni rubutu ba komai ba ne ba saboda hajar sharifai ce ka daɗa ka <laughs> eh ga misali musabaka alkur'ani da sharifai da suka kawo ta da yanzu kai kaji ta a ciki ko ba haka bane tahajjudin dare da ake a fita tsakar daren nan da sharifai da suka kawo ta da yanzu kaji bid'a ka daina yaudarar kanka wallahi ana tsunkunan dariƙa ne saboda bid'a ba ta kuma da yadda ba wace ka jana ba da zan maka maganar me yasa ake tsokunan salatul fati da jauhar kamali nan ma sai kaga ashe kai baka rike aqida ta wani topic ne nan mai zaman kansa bisa tambarwar da aka yi akan makomar salati wani topic ne mai zaman kansa shi kuma shehu tijjani kawai ya ajiye salati daidai inda yake wala alihi salatul qarib na biha shi kenan shi sa dole a nan gurin sauran duk ka ja na tsokunan su يا حبيب مرحبا to wannan je matsalar wani Allah na yi da gwagwari yanzu nan za a shiga rikici don haka dai na ba da hinci haka ku sani dan sharifai ake muku haka sharifai na ku ku na sharifai ne ku rike sharifai girmama sharifai ku nemi albarkar sharifai saboda sharifai na al'umma ne wa ahli baiti shajaratun fil jannati wa aqsamiha fid dunya man sha'a attakhadha ila rabbih sabila saboda kowa karfe nawa kowa Allah ya mai da shi gidansa lafiya dariƙa gaskiya ce maulidi to na kusa awa ɗaya maulidi gaskiya ne an fahimce ni ɗariƙa gaskiya ce ba ma abin da ya fi ɗariƙar da maulidin ga yin sunansa yanzu in dai kai ɗariƙan nan yadda kake wallahi ba za ka je lahira da su ba matuƙar ba shirka kai ba to kuma in baka je lahira da zunubi ba kana da rigima da Allah ai baka da rigima da Allah ma rigimar lahira ka a shiga wuta ne ko to kai ba ma a cikin yanka a shiga wuta bane yan ku tafi aljanna ne su ce ta ina ba mu ka san an an shiga aljanna an ji daɗi an ji daɗi an ji daɗi aka ce alhamdulillah sharaɗin Allah kuma la in shakarto sai ya ce to la dayyal mazidu akwai ƙari su ce ya Allah wai duk wannan daɗin da muke ji a aljanna akwai ya ce ƙwarai da gaske in to me ya ƙara ya ce na yadda da ku sai a ji tafi aljanna daɗi radiyallahu anhu wa radwanu sai a ƙara cewa kai Allah mun gode ya ce to da gayyar mazidu kai ƙari su ce akwai ƙari ce to za ku gani kawai mai ado na wane ba irin na wane ba a fita kawai far ganin Allah na farko bai wa na baya ba kowa kuma yadda zai ga Allah daban ana kallon Allah zai aji an manta da daɗin yardar Allah an manta da daɗin aljanna to sai Allah ya ce ku tafi sai ya ce wallahi Allah ba inda za mu wallahi dama fa mu ba mu ibadar nan dan aljanna ba wallahi dan kai dan Allah ka ban mu ana to shine aka ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumaran sai an kora an sa an kwasa an kwa daɗi jan daɗi kowa aka yi gidansa to Allah ya mana dan annabi shehu ya taimake mu ya nika zuciyar mu a nan yadda zuciyarka ya zama akwai sakan da annabi ko ba haka bane kidini ya salma sallimi ne limaliki sa'amshi lidaha khairu fihirin wa maliki إلى خير ناس خير من ربي أسرها وخير نزار خير حي هالكي هيا نزبك غاني بقى sheki Muhammadu ma'amunin sama'i rasuluna a sama ma'amintacce ne ya keta su la ilaha illallah inda zai shiga sai mala'ikun su miƙe gashi nan ya zo dama sun san shi sai a yi sahu ya bada sallah ya huce annabin gurin ya bada gaisiya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai su yi aka wuce sama ta bakwai aka tafi su ziratul muntaha jibril ya zara hadisan sana'ar albukai to kenan ya juya ce yaya nakan ce an ce daga ƙasa zuwa sama ta bakwai jibrilu ne mai ƙwanƙwasawa daga sidratul muntaha kuma waya kwankwasa da yin sunansa eh, sidira ta tuke kowa Allah ya ce to iz ya gashe sidrata lokacin da abin da zai tike abin da yake tike kowanne shi ma ya zo ya tike shi kawai ya wuce fasara da yaren shehu shukul hujba duna muzahiri wala khatima illa tasanna lahu litutana وما ضل الله الهاشمي وما كوى فسوق أمنا رد والنجم الدلوان وتبعني ترى ما أمان النوم ترى منظرا هام الفؤاد بحبه فيصلي كالليلة وميلها وتندمي وهند وتأتن أو سليمة وزينب وفاطمة أو سلمى أو أسمى ومريم وكل ملوك الأرض نامت عيونهم فهذا كملك لا يباع بدرهم متفاوت إبراهيم asrahu shi ce in na tuno Isra'il annabi ya akai annabi ya tafi gurin Allah ya bani kawai sai in kasa bacci sai zauri ya sa giya ɗaya taka total wa kadikin tuntu asiri ba zan fasara ba kai ausaraitu kazaliki ba zan fasara ba سريت بروحي أنك في جسمها لا إله إلا الله فتم لقاء بين زيني هنالك هناك تلاشى تلاشموه بالجسم بأنيان سفاني وقتي فيه بعد تهلكي نبي كريم ya koya to ya koya ku tafa masa saboda Allah Muhammadu kun san me yasa nake haka shehu cewa yayi ku zakiru ayyamu sina hay atmadat wallahi da ni yaro ne ku saurayi da sai na taka rawa dan annabi Muhammad to shi ma ku tafa mai saboda annabi Muhammad ولم يبق إلا لوعة wata wacce kai komai ba ana yi don annabi idan annabi zai kokawa don a shiga musulunci kai waye ba kokawa yi ba ya ce shi ne shehin na kwaje ba zai zai kokawa yanzu ga yin wanda zai iya kokawa da dari ga yin sunansa kokawa ba ko ba yi bane ku tambayi abu ya da hannun maza ba a hannun mazan ya kalmar shahada ba dan farka da aka yi turmi na biyu da aka zo na ukun ta annabi ya tanki kirtinsa kawai zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu ya ji hannun